people are here, we are going to honor them too. This will serve as a, as a, a moral booster so that those who are bad amongst them will change their mind and realize that there is good Sifi Olubenga da jike kenan, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa yayin da ke jawabi wajen bikin karama waɗannan 'yan sa kai da ke tallafa wajen yaƙi da bata gari. Kwamishinan 'yan sandan ya ce kamar sauran al'umma su ma kungiyoyin sa kai akwai bata gari, to amma kuma rundunar 'yan sandan za ta ci gaba ne da aiki da nagari. We have some few ones who are bad there. We identify them and dealing with them. But we have some courageous ones, good ones who took it upon themselves to satisfy their time and in some cases their life protect the community. To wai koya waɗanda aka man keji ga da ta bakin ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan sa kai na maharba. Ana Adamu Shanya ladima Na sani shi na gode Allah na gode musu zaɓin da suka yi suka sani a wannan abu. Karin da muke tare da kama ɗankin nafin da guje-guje kama barayi dalilin da ya sa suka ga cancanta na suka sani wannan eh, an ƙara min girma da ɗaukaka a kai insha Allah an ƙara ban karɓa kowaye ne ba zan iya ɓoye masa ba kuma zan iya ba ina fata dai Allah sa dai su daina wannan aiki saboda aikin nan ba mai cin gaban su ba ne. kuma su tabbatar da cewa komai rufin asirinsu wata rana Allah zai buɗe musu asiri. Baya ga maharba da kuma 'yan sintiri na vigilanti, haka na rundunar 'yan sandan Najeriya ta karama wasu da ke taimakawa kamar wannan bawan Allah da muka saka ya sunansa sabili da tsaro. Ni ne ma kuma da da suka faɗi sun fantas. Alhamdulillah mun dai aiki da jami'an sanda muna aiki hannu riga ne ba wanda yake da wani domin abin da za mu gani za mu sanar da kuma za mu tafi tare da su kuma mu kuma da su kuma duk insha Allah mu muna nasa gaskiya ciki akan wannan lamari abinda ba a taba yi bane amma gashi an faru dai za mu ci mun gode wa Allah kuma mun gode wa sarakaran gargajiya namu da kuma sauran shugabanni farko babban shugaban kasa da Allah ubangiji ya ga matsayin cikin Najeriya mu dai a inda muke ko a ƙauye ne ko a cikin gari ne a duk inda muka ji muna ganin za mu ba da gudunmawa tare da su hannu da za mu sanar da su kuma za mu tafi da su Allah ya yi masa. sau tare akan ci gajiyar ganga to amma kuma daga bisani sai ku a yada kwabren wanda ba kasafai gwamnatocin jihohi ke ma tunawa da irin rawar da 'yan sakan ke takawa ba. Hajiya Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya na ko cikin waɗanda ke sadaukar da rayukansu domin tallafawa jami'an tsaro. Kuma muna nan muna tsaye-tsayin daka muna kuma ba da gudummawa irin wanda Allah ya yadda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba. Bayan shi kuma muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu. da ta tallafawa waɗannan bayan Allah waɗanda suke tallafawa gwamnati a ba su koda makamai ne na kwarai wanda za su iya karan kansu da su ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafa wa ƙasa. Koma da menene masu iya magana dai kan ce wai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola. a Najeriya.